This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na wuri Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko dalol ko kuma niyya FM. ta intanet kuma za a iya jin mu a boahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokin aiki muke fata kuna lafiya. A shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran mai karantawa Jummai Alli. Rundunar sojan Najeriya ta ce ta samu nasarar dakile harin da 'yan yakin sa kan kungiyar Boko Haram suka kai garin Kwandiga jihar Borno arewa maso gabashin kasar kuma ta tura ƙarin sojoji zuwa garin. jami'an soja sun ce jiya juma'a 'yan kungiyar boko haram suka kai hari garin kwandiga sun ce 'yan yakin sa kan sun jikata a fafata da aka yi sa'o'i ana yi nan da nan ba a tabbatar da wannan ikirari daga wata kafa ta fi lahi ba ana da ya cakar gwamnatin tarayyar najeriya akan cewa bata ɗauki matakan da suka kamata na murƙushe 'yan boko haram ba waɗanda 'yan makonnin da suka shige suka rika shiga ƙauyuka da garuruwa suna fitattakar mutane suna kafa tutocinsu. Mai magana da yawan rundunar soja da General Chris Olukolade ya faɗa wa muryar Amurka cewa sojoji suna cikin shirin ko takwana sosai a Maiduguri bayan da aka sami rahotannin cewa an yakin sa kai za su kai hari birnin na Maiduguri. Ya ce an yayata wannan labarin ne domin a firgita jama'a to amma duk da haka ya ce rundunar soja ba ta yi watsi da wannan barazana ba shi yasa ta ƙara ɗaukar matakan tsare birnin. Shugabar Ƙungiyar Lafiya ta Duniya Dr. Margaret Chan ta ce ana buƙatar ƙarin jami'an kiwon lafiya waɗanda suka samu horo a Afirka ta Yamma domin hana yaɗuwar annobar Ebola. Jiya Juma'a Dr. Chan ta yi wannan furicin wajen wani taron 'yan jarida a birnin Geneva ƙasar Austria. Ta ce mutane da cutar ta kashe zuwa ya ƙaru zuwa 2,400 yayin da waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar ya ƙaru zuwa 4,784. ta ce jami'an da ke kokarin dakile yaduwar cutar suna fuskantar karancin kusan komai ciki har da rigar kariya da ɗakunan binciken kimiyya na tafi da gidanka da kuma jakunan sa gawa. To amma ta ce babban matsalar da ake fuskanta ita ce na rashi ko kuma karancin jami'an kiwon lafiya da suka samu horon da ya kamata. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce a wannan makon Ebola ta kashe kusan jami'an kiwon lafiya 80 a ƙasar Liberia. ƙasar da cutar ta fi wa ɓanna. Dr. Chan ta yi maraba da alkawarin da ƙasar Cuba ta yi na tura likitoci 165 zuwa Afirka ta yamma domin su taimaka. An shirya a farkon watan gobe na Oktoba idan Allah ya kai mu, jami'an kiwon lafiyan za su isa ƙasar Saliyo kuma za su taimaka har na tsawon watanni shidda. To amma duk da haka Dr. Chan ta ce ana buƙatar ƙarin likitoci. A wani labarin kuma, ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar labiya ta ce gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakan hana 'yan jarida buga labarin da suka caccake yadda gwamnatin ƙasar ke tunƙara bullar annobar cutar ta Ebola. A wata wasiƙar da suka rubuta wa ministan ma'aikatar shari'a ta ƙasar wato ita ƙungiyar. Ƙungiyar ta ce 'yan sanda sun yi ƙoƙarin musgunawa masu buga jaridu ta hanyar ɗaukewa wani kamfanin jarida janareta kuma da ƙarfin tsiya suka rufe wani kamfanin. Shugaban kungiyar 'yan jarida Abdallah Kamara ya ce waɗannan matakai da gwamnatin ƙasar Liberia ta ɗauka ya sa 'yan jarida suna taka tsantsan. A ranar 14 ga watan Agusta hukumomi suka rufe kamfanin jaridar National Chronicle. Jaridar ta buga labarin da, da suka zargi gwamnati da laifin yin almubazaranci da kuɗin yaƙi da annobar Ebola da kuma rahoton wani shiri da ake zargin ana kitsawa da nufin kafa gwamnatin wucin gadi a hamɓar da gwamnatin ƙasar ta yanzu. Ƙungiyar 'yan jarida ta ce 'yan sanda ba su bi ƙa'idodin doka ba a lokacin da suka nankaɗa wa 'yan jarida duka lokacin da suka kai su mame. To amma gwamnatin Liberia ta kare matakin da ta ɗauka. Tana mai faɗin cewa tana da 'yancin rufe kamfanin jarida har sai lokacin da 'yan sanda suka gama binciken da suke yi. to waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ƙasashen Turai da Amurka sun faɗaɗa takunkumin da suka auna ɓangaren makamashi da hada-hadar kuɗi da tsaro a wani sabon yunkurin dadabtar da ƙasar Rasha a saboda rawar da take takawa a rikicin Ukraine. Sa'o'i bayan da aka ƙaddamar da takunkumin a jiya Juma'a ƙasar Rasha ta lashe takobin cewa za ta mai da martani. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana sabon matakin a zaman na wato ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta bayyana sabon matakin a zaman na tsokana. Manyan jami'an gwamnatin Obama sun ce Amurka za ta dakatar da takunkumin idan Rasha da kuma 'yan awaren kasar Ukraine waɗanda ake zargin kasar Rasha da laifin mara musu sun ƙaddamar da yarjejeniyar ya tsagaita buɗe wuta da aka kulla a farkon wannan watan. A karon farko tun lokacin da Amurka ta fara kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan 'yan yaƙin sa kan Iraq a watan jiya, jami'an gwamnati sun bayyana matakin a zaman yaƙi a yayin da ƙasashe ke taron dangin yaƙi da 'yan ƙungiyar ISIS. A wata sanarwar da ta yi kama da wadda ma'aikatar harkokin wajen Amurka da na tsaro suka gabatar, mai magana da yawan fadar shugaban Amurka ta White House Josh Earnest ya ce yakin da ake fafatawa da 'yan kungiyar ISIS a Syria da Iraq yaƙi ne kamar wadda aka yi a kan kungiyar al Shugaba Obama ya faɗa a jiya Juma'a cewa burin jagorancin taron dangin ƙasashen yammaci da na larabawa shine yin kaca-kaca da masu ra'ayin riƙau na ƙungiyar ISIS. A ziyarar da ya kai ƙasar Turkiyya kuma a jiya Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce kimamin kasashe 40 suka ba da taimako daban-daban domin a fatattaki 'yan kungiyar isis din daga iraq da kuma syria spectre na musamman mai kula da sake gina kasar afghanistan mai suna john sopko ya ce amurka ta ba da taimakon fiye da dala biliyan 104 domin sake gina kasar afghanistan fiye da duk wani kudin da amurka ta kashe na sake gina wata ƙasa a tarihinta To amma Mr. John Sopko ya ce duk da ɗimbin jari ko kuma kuɗin da Amurka ke zuba a ƙasar cin hanci da rashawa da kuma safarar miyagun ƙwayoyi sun ci gaba da bunƙasa. Kuma ƙasar Afghanistan ta kasa biya ko kuma kula da ayyukan da Amurka ta fara yi a ƙasar. Jiya Juma'a Mr. Sopko ya yi wannan furucin a jami'ar Georgetown. Ya ce da alama sun kafa ko kuma Amurka ta kafa gwamnatin da Afghanistan ba za ta iya kulawa da ita ba. amurka da sauran kasashe da kamfanonin ƙasa da ƙasa masu ba da taimako su ne suke ba da fiye da kashi 60 daga cikin ɗari na kasafin kuɗin afghanistan haka kuma duk da cewa lokacin janyewar sojojin amurka na karatowa majalisar dokokin amurka ta ware dala biliyan goma sha shida na ƙarin kuɗin sake gina ƙasar mr sabko ya ce zuwa yanzu amurka ta kasa tunkara ko kuma magance cin hanci da rashawa a afghanistan To madalla, labaran duniya aka gama sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirin a bari ya huce da Ibrahim Alfa Ahmed zai gabata. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani You sent me away with an empty heart. But I wanna get back and make a fresh start. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin haliman na fata an wa gari lafiya lahiya lau malam ira da fatan kai ma ka tashi lahiya kuma kana cikin koshin lahiya alhamdulillah sai godiya wato Allah ya kara mana lahiya da kwarin jiki. Amin su mama Alimatu. bismillah mun karkada kunnuwa. To kamar da aka saba dai da farko gaishe gaishe ko? Haka. Bari muhara da gaisuwa zuwa ga Ahmad Abubakar Dakta da matar shi Sakina waɗanda muke tayawa murnar samun karuwar na na Khadija. Allah ya raya ta, Allah ya mata albarka kuma ɗayyaba ta. Da kuma ta gaisuwa zuwa ga muhammad hassan muradin dan buran muradin garkuwa ibb da matashi hajiya yahanasu maman walida da watan duk suna nan lahiya sai wata gaisuwa zuwa ga aisha ba baki da mai gidanta dan kaka co e mai gado da katiha Kogar kanawa karamar hukumar gizawa waɗanda yanzu haka suke a kure jihar ondo da zama da fatan suna nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga mai martaba Ihu Musa sarkin dogo a zandar kasar jamhuriyar Nijar da Malam Zanaidu Katambaje da biya maradi mamman gamba a dogo da Umaru direban mer a magarya da hajiya Aishatu matar amadu Danji a magarya Kitari. sai mutari kyale-kyale a magarya da aishatu el da jaru da rabi kyalkyala matan ibrahim mai sudur a bakin opv jami'ar magarya da hajja kwandala a magarya da kwansayye maharazu a zanen zabuwa kaji sunan wani ko gari ne ko unguwa ce ban sani ba da fatan duk mm. suna nan lahiya to halima gaba sai gaisuwar ban gajiya ga iyalan muhammad dan sakwa awal na hukumar kwastam ta najeriya da ke lagos muna taya su muna aurar da ɗiyarsu hajiya hawa muhammad ɗan sakwa da aka yi jiya tare da ahmed liman yaro a kanan dabo allah ubangiji ya sanya alheri ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga hajji lami m bello na unguwar karofin madaki a baucin yakubu tare da dr ɗayyabu na asibitin badara da nasiru kwastam da kuma dauda albashir na mararrabar liman katagum saboda rasuwar malam adamu dan fulani na mararrabar liman katagum a jihar bauchi allah ubangiji ji kansa da rahama allah ya sa ya huta ga dan bangaisuwa zuwa ga 'yan majalisar abar ya huce a facebook irin su lawal ahmad basi da mansur shehu sokoto shehu sai faruk abubakar da sagir haladu sai awal babajo da salisu wakili sai shu'aibu habu mai kuliya da jafar a adam sai muhammad umar tare da najib fashu sai wato safiyan shehu tare da musa aliyu barau sai usman suleiman da magaji isiya sai sani yaro da mujahid abubakar sai sadauki khan ibn adam tare da usman bello sai kuma ya haya lawan gaya tare da suleiman tafida sai musbahu karo tare da yusuf a zamfara sai abubakar usman da mustapha adam tare da hamisu usman sai shehu baban gida tare da ibrahim ibn abdallah sai kuma hassan sachs gombe tare da aliyusra bauchi sai suraj telan 'yan sanda ikara da ibrahim musa garba tare da halliru idris sai usman suleiman tare da suleiman muhammad jigawa sai muttaka a jar gaba tare da Muhammad Jamil Adamu sai ka almasi Abubakar da Aminu ɗan Kaduna Amanawa tare da Abubakar Jika Barau sai lamarin Idris da Abdulkarim Abdul tare da Art ɗan jarida Art sai Nasir Adam tare da Suleiman Wazambi dukansu 'yan majalisa a bari ya huce a Facebook da fatan dukkuna na lafiya. that the air is still mine to breathe. Ain't I your brother you used to believe? Hello? salima kin san ban taba jin wani na ce ban taba jin wani mawaki babba na ƙasa da kasa yana hausa ba sai da na fara jin wani waka ta eddie grant eh, akwai akwai ta waka manidi bango da ya yi nyame nyame ina kwana <laughs> to ban ji wannan ba na san waka oh, manidi bango wanda yake eh, waka goro city nyame goro city akwai hausa a cikin wannan eh, wakar? ciki za ji ya ce ina kwana <laughs> to ban taba lura ba na san wannan waka ko ta goro city wasa ne wannan shekara shi yasa in yace nyame sai ya ce ina kwana amma amma a wakar ta ainihi babu hausa yawwa eh. yawwa to na amma ya je wasa Niger ne in tun da ga mutane sun zo kuma yana son kudin su ka san dole ya nuna musu aina dan iya ina kwana mm, <laughs> haka ne kwarai da gaske wannan ira kana mm. da labarai ko ba baka labarai to bismillah na kada kurunnuwa to ina da labarai labarai guda biyu Allah sa muna da lokaci wannan dai na farko yan shalisho ne suna zaune suna cikin zuƙa abinsu suna tashan abinsu can sai imani ya ratsa ɗayan hmm. sai ce wa ɗayan ya dubi ɗayan sai ce da shi anya mu dinnan za mu shiga aljanna kuwa sai ɗayan cikin mayan shalusho kawai sai ce mishi yo abin ai ka san target ne <laughs> ga jama'a da yawa kawai da kafa ki ido sai ka rubuta kawai ka yi fuska <laughs> ka shige ciki <laughs> ka gani wai aljanna wai tunda mutane da yawa wai sai ka faki ido sai ka rubuta kawai sai ka yi fuska ka shige ciki eh lalle wannan wannan solution ne kawai lalle dan solution da in ranan nan ai ba ba ba ba me ake cewa mm, ba buya ba ranan gaskiya mm. ranan ne ranan gaskiya ba tsimi ba dabara <laughs> yawwa mm, yawwa to sai wannan eh, labari kuma mala iro wasu yan sanda ne suka tare wani direban mota mm. da suka tare shi sai suka tambaye shi takardun mota duk takardar da suka tambaya yana da mm. duk yana da su ya hiddo nuna musu wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai suka gai suka dai rasa da yadda za su yi dai da shi tunda kama shi saboda dama su akwai abin da suke nema kai waye ce da kai ka rika yawo kai kadai a cikin mota yanzu idan ka mutuwa zai kai gawa ka gidanku mm-hmm. sai direba ya ce ai ba ni kadai nake yawo ba ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai wata addu'a idan ka karanta mala'iku dubu ɗaya ke biye da kai suna gadin ka mm-hmm. duk inda za ka je kuma ni na yi wannan addu'a kafin in hito gida mm-hmm. <laughs> yan sandan suka ce alhamdulillah yanzu nan mala'iku dubu ko kake tare da su a wannan yan karamin mota ce musu eh na yi addu'a nan kan yanzu kawai sai suka ce to kai overload mu je office <laughs> sai kai bayani <laughs> sai ya biya kuɗin overload <laughs> eh, eh, oh, kenan tunda yana tare da mala'iku dubu ya cika mota fiye da kima ya yi overload sai ya zaro yau sai ya zaro ka gane kenan sai ya hmm. kuka mujiya hmm. Hmm. kin san irin wannan wannan irin wannan abu na 'yan sanda akwai lokacin da aka taba tsare na mota to <laughs> 'yan sanda eh. yan me ake kiransu ne yan highway patrol ko eh. suka taba tsare ni tsakanin na tsama tsakanin nasarawa ne da tsakanin a cikin nasarawa ne zanci ci eh. mun fito lafiya za mu tafi jos ba mu kai a kwanga ba suka dare mu a hanya Eh. ya ce kai ina takardun kaza na mika masa ina lasin na mika masa ina kaza na miƙa duk takardun ko ne ne na mika masa ya rasa yadda zai yi <laughs> ka cika ka'ida ni ma na cika ka'ida sai dube ne ce sai ya watso mu ya ce kai da mu ci takarda ne kan <laughs> wallahi da ce miki wato da zan ji haushi ne eh, na sai ka ce to ai kana da albashi ranka ya dade ai kana ai ana biyan ka albashi da da ni na ji haushi wato dan eh. takale shi da magana eh. wato amma kuma abin da yi ne kawai yadda ya zubo su ne da yadda ya faɗi maganar abin sai ya ban dariya <laughs> sai na kyalkyale da dariya muka tsaya muka fara surutu haka da shi to suka ji muryar ka na san yawanci idan mun je gida in 'yan sanda suka tsaida mu mm. idan daga kayi magana suka gane sai kai kai kai kaje kaje ka ban iyawa ka kusa na bari ya wuce wuce wuce wuce wannan bakin naku <laughs> yawa to haka muka yi da waɗannan 'yan sanda da dai suka gano cewa hmm. muka yi surutu da suka gano cewa dai hmm, abin eh, ba abin lasa ba ne kawai sai suka mai da shi wasa su ma hmm. muka yi dariyanmu mu muka yi taɗi muka gama suka ce Allah ya kiya hanya suka miƙo min sauran takarduna na mm. kama hanya na tafi kin je da muka yi da su mm. nan. <laughs> Mm, Allah ya ƙara mana wadata zuci amin sun mami eh, Aliyu Allah ya ƙara mana wadata zuci wallahi amin sun mami kin san eh. yadda lamarin yake ne a ƙasa eh, da shi dai amma dai wallahi in dai mutum kai tawakkali ka dogara ga Allah wallahi Allah kuma ya ishe ka. Kwarai haka ne ya Yawwa. Allah ubangiji ya bamu wadatar zuciya ne. amin ya Allah a ya bamu ya kara mana to Allah ya kara mana <laughs> yawa mm, na sauraro zamu da aya nan sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana a madadin Halima Jimada original <laughs> da malam Iro original Ibrahim Alba ke cewa wuta lafiya <laughs> kafin mu karkare shirin ga takaitun labaran duniya. rundunar sojan najeriya ta ce ta samu nasarar dakile harin da 'yan yakin sa kan kungiyar boko haram suka kai garin kwandiga jihar borno arewa maso gabashin kasar kuma ta tura ƙarin sojoji zuwa garin haka kuma rundunar sojan sun ce ana nan wato an sa sojoji cikin shirin ko ta kwana sosai domin ana tsammanin cewa kungiyar boko haram za ta kai hari can shugabar kungiyar lafiya ta duniya dr margaret chan ta ce ana buƙatar ƙarin jami'an kiwon lafiya waɗanda suka samu horo a afirka ta yamma domin haɗa yaɗuwar annobar ebola jiya juma'a dr chan ta wannan furucin wajen wani taron 'yan jarida a geneva ƙasar austria ta ce mutane da cutar ta kashe ya ƙaru zuwa 2,400 yayin da waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar ya ƙaru zuwa 4,784 kuma ta ce a wannan makon cutar ta kashe kimamin mutane wato jami'an lafiya kimamin 80 a ƙasar liberia inda cutar ta fi yin barna Ƙungiyar ƙasashen Turai da Amurka sun faɗaɗa takunkumin da suka auna ɓangaren makamashi da hadadar kuɗi da tsaro a wani sabon yunkurin ladabtar da ƙasar Rasha a saboda rawar da take takawa a rikicin Ukraine. Sa'o'i bayan da aka ƙaddamar da takunkumin a jiya Juma'a, ƙasar Rasha ta lashe takobin cewa za ta mai da martani. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta bayyana sabon takunkumin a zaman na tsokana. manyan jami'an gwamnatin obama kuma sun ce amurka za ta dakatar da takunkumin idan rasha da kuma 'yan waran kasar ukraine waɗanda ake zargin cewa rasha na mara musu baya sun kaddamar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kulla. da takaitattun labaran duniya muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can karfe 8 agogon najeriya za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka ni sarfil hashim gumel nake cewa mu huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.